لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون kuna da kayan marmari masu yawa a cikinta ba sa yankewa kuma daga gare su ne za ku riƙa ci yayin da Allah ya ambaci sakamakon masu tsoronsa sai ya ambaci sakamakon waɗanda suke kishiyoyinsu su ne masu laifi ya ce